manzalla shi ne igul sarkin tsuntsaye shugaban tsuntsaye muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne alwarkabu shi ne al'ukabu shi ne algurabu hankaka shi ne ashajaratu ya ce wa annabu shi ne hankaka algurabu barin sake dawo da shi watakila mutane ba su ji ba da kyau dabbar da take fasika annabi ya ce ko a harami aka ganta a kashe ta dan adam na farko da ya fara kisa a doron ƙasa ya rasa yadda zai yi da gawar sai aka turo wannan fasikar dabbar ta nuna mai yadda zai rufe dan uwansa to wannan dabbar ita ce aka ce manzon Allah shine ita amma da yake ba ku da tsoron Allah ba mun sufai bane ku ban san ta yadda za a yi ba wani ya gamsar da ni a duk duniyan nan wannan ba cin mutuncin manzan Allah ba ne dabbar da yake saboda fasikancinta ashe kenan dabbobin da annabi ya lissafo daga ciki har da bera annabi ya ce in an gan shi fasiki ne ko a harami a kashe shi yanzu shi kenan ana iya faɗa ma annabi wannan kalma bari sake dawo da shi mutane su ji abinda yake faɗa shi wannan ɗin bari ku ji al'anƙa'u gaggaba igul manzala shi ne igul sarkin tsuntsaye shugaban tsuntsaye muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne shine shi ne algurabu hankaka sallallahu alaihi wasallam shine ashajaratu sai kira annabi sai ya ce wa annabi hankaka gashi nan na saka sautin shehu mansur kunji ya ce wa annabi hankaka to yanzu malam madace muna jira dabbar da take fasika kuma annabi ne ya kira ta fasika da bakin shi kuma ya ce ko a harami aka ganta a kashe wannan dabbar haka manzan Allah ya faɗa sannan muka ce da nassun ƙur'ani dan adam na farko da ya a doron ƙasa ya rasa yadda zai da gawar Allah ya turo wannan fasikar dabba cewa tun aikin fasikanci i to bari a turo fasikar dabba ta koya mai yadda zai rufe gawar dan uwansa shin wannan dabbar tsakanin mu da Allah mu cire son zuciya a faɗi gaskiya ko kai ɗan ɗariƙa ne ya halatta dabbar da annabi ya kira ta da bakinsa ice mata fasika a ce annabi shine wannan dabbar ya halatta amma da yake baku da tsoron Allah in wani yanzu yau ya kuke tsammanin a ce wani ahalus sunna ne zai fito dabbar da annabi ya kira ta ce fasika ce sai annabi sai ya ce wannan dabbar ita ce annabi ai da yanzu wata hayaniya ta sake tashi an ce jinin ya halatta ya zagi ma'aiki dole fa a kashe shi dole ai waye ku hada da duk maganganun da suke tuhumar an yi da wannan maganar da shehu mansur i wajen muni wacce ce tafi wata Eh? ku hada ku gani